Kamfanin Google ya tabbatar da cewa ya fara gwanon wasu hanyoyi da mutum zai iya shiga shafukansa na Google ba tare da ya rubuta kalmar sirri ba wato password. Mutanen da kamfanin ya gayyato domin su gwada wannan sabuwar hanya an aiko musu da sako ne ta wayar hannu inda za su iya amincewa da saƙon kafin su sami izinin shiga akawun ɗin nasu. Wannan sabuwar hanya dai ta yi kama da wata hanya da Yahoo ta fitar a kwana-kwanan nan wanda yake shi ma saƙo ne za a aiko wa mutum ta wayar hannu wato push notification. sannan ka buɗe saƙon ka amince ko ka ƙi amincewa. Yin amfani da wannan sabuwar hanya wajen shiga rumbun bayanan mutum cikin Google ba tare da an rubuta password ba kamar yadda aka saba a baya. Ana ganin zai taimaka wa mutane wajen rage ɓata lokaci. Mutum zai rubuta adireshin imel ɗinsa ne kawai a lokacin da yake son shiga cikin bayanansa na Google. Bayan haka kuma saƙo zai shigo wayar mutum yana nunin cewa kai ne kake so ka shiga idan ka amsa da cewa kai ne nan da nan ka shiga. Wannan sabuwar hanyar dai za ta taimaka wa mutane da suke da na'urori da yawa, da ma wasu masu rubuta kalmar sirri mai tsawo da haɗe-haɗen haruffa wanda wani lokaci ke da wahalar rubutawa.